har ka ta riga ta gama kidaya wa za to a na kidaya shi abin da ya fi musan nawa ne <laughs> eh, nawa kenan kai ai dole sai na san cewar wata hikima ce a to haka ne ina jin wata sabuwar giya ce ta shigo doguwar nan mai zototo ba madalla mu eh. bandama doguwa mai zototo madalla mutum ya inda yake haka ne to kudi sun samu ka kwana kana zage wayo wo to abin da nake magana ta ƙarshe hmm. wannan harka mun riga mun gama ta sai dai tunanin wata harka kuma ta gaba Allah ko Allah kuwa ka san wani abu eh. kowa da haɓasa zai yi tagumi wannan shi ne kurin magana Uba da yake eh. fito da na ki ubana da ka unguwar ku yake wannan ai kafin cewar kauyen mu ɗaya da kai wallahi baka isa ba ka fa na fi ka tsiya fa nake ga ban kar ka fi ka tsiya ba wannan na fi ka fa wannan arzihu eh. kuma ka kike ka kike kai kware. to shikenan ya shike ke da sai me to shikenan ka ji banza sha a shi dan iska ne kai Wallahi zan je a police. ka dade baka je ba to shikenan ka dade baka ka fa wannan arzihu eh. ka dauki da ka dauki da kai eh. waye je abdawala mun ya to shikenan eh dan kwalle ka da mai to shikenan shikenan a sai dan iska ne kai ah, ah, wayo Allah ayya kaga ni da kai sai Allah <laughs> ai kar ta san kar ah! ka gane ku dan eh. iska ne idan aka idan aka tara giya giya aka tara to eh. kowace iri eh. aka tara bambi aka tara kokino da dogon na mai zototo ba kana ji ko idan ka sha to kuma bugu da ƙari magana ta ƙarshe ka rufe ƙofa eh. sai a tara mata kaman kaman mace tamanin ko ɗari fiye da wani fiye da haka ai da abin da za a harka ba a tara mata ba ai da can banza ne nake gaya maka eh. nace ni na karɓi kuɗi na yi ɗayan na yi ɗayan har na gaji to so da so ɗayan kuma wai ya ake ji ne in an yi a ai ko za ka ji Allah ku? Allah kuwa. To shi ke. Ai ɗayan da kake maganar za ka ji yadda yake. Hmm. Don Allah sa ka samu ruwan fatanya ko ka samu kulki ko ko ko hmm. tabaryan nan. Yaya. <laughs> Eh wannan sun koma gidansu. Bangare <laughs> sun koma gidansu. Eh, ba makawa wannan kaso na ne. To shi ke. Wannan din ma zan yi abin nan. Wai. Ka san su masu cin kuɗin nan? karuwa da 'yan daudu.